A shekarar 2021 aure kimanin 388 ne kungiyar addinin Islama ta Association Islamic di IEN a takaice ta ce sun rabu a birnin Yamai kawai bayan da yunkurin sulhu ya ci tura a tsakanin waɗannan ma'aurata. To amma ƙididdigar dubban ƙarar da aka shigar a ofishin kungiyar a shekarar 2022 ta nuna cewa a wannan karan matsalar ta ja baya da sama da kashi 50 daga cikin ɗari. kamar yadda kakakin in ustaz muha halil dan yaro ya shaida mana wannan shekara da ta wuce ta 2022 akwai bambanci kwarai akwai sauki game da mutuwa aure eh, ga shekarun da suka wuce an samu dama game da abubuwan da suke faruwa ga armi saboda can mun samu dubu uku da wani abu na rabuwa aure amma a wannan shekara abin da aka sinye wanda an riga an sa hannu dubu guda da ɗari biyar da ɗan wani abu kenan alhamdulillah abin yana ja baya ba kamar yadda aka san shi ba yana yawa. Gambun dalilai ne aka gano cewa suna haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata har aka kai matsayin da rabuwar aure ta zama tamkar annoba a yau. Farko dai duka tushen shi rashin hankuri tsakanin kowane bangare tsakanin bangaren mace da namiji da kuma yau salula duk idan mace kai daukan eh, salulan mijin tana bincike ko sheke ɗauka dauka ana bincike zai ga wani abu ko kan kuskure ne da bai da kyau baya ga salula kuma akwai guri e mace ta zo dama ba auren bai kawo ta saboda wani yana da kaza ko matsayi kaza ko abu kaza da yan mallaka akwai karya a bangaren maza suna kuma mata karya abubuwan da muka gani su ma na haddasa mutuwa aure da yawa ta hiya a bar mace misali mutum zai ta kasar kasashe eh, na waje ko na makwabta ko masu nisa nisan na shekara da shekaru kala da yana aiko mata abin da ya kamata na ɗaukar ɗone da hatta kai inda take cewa ita ke mishi waya bai ɗauka don ta kawo ƙara a nan za a nemi shi a waya saboda idan ya kasance bai da wani hujja wadda ta da shi kuma ba zai iya kai can ba dole in ta nemi haƙƙinta a bata saboda ta cutu sannan kuma akwai wani abu shi ma yau da yake taka rawa wajen mutuwa aure muke gani anan shine rashin lahiyar maza game da kwanciyar aure ya kasa matan nan sai ta gani babu ne mai bukata za ta kawo karshe a ba su lokaci na a a nemi magani idan bai samu maganin ba kenan ta cutu shi kuma ladarar wa ladarara. Shugabar kungiyar kare hakkin mata da yara kanana SOS 5 Madam Ahmed Maryama Musa na danganta raguwar mutuwar aure a 2022 da wasu tarin matakan da aka ɗauka bayan tsanantar wannan matsala a shekarar 2021. Ka san mu kungiyoyin horar hula muna ba da taron wayewan kai ga al'umma mata da maza da matasa kuma hallo malaman ma suna yawan wa'azi bisan musgunawar wannan da ake ma mata da yara mata sun gane kasan mata suna yawan zuwa makaranta ina jin wannan ma ya kawo galgadi a cikin kanun matan da kansu Ƙungiyar IAN wace tun a shekarun farkon samun 'yancin kai gwamnatin Nijar ta ɗora wa alhakin sulhunta ma'aurata a addinance da rabon gado haƙoƙin mata da na yara da dai dukkan wasu matsaloli na rayuwa da ke tasowa tsakanin al'umma kan karɓar koke-koken waɗanda ke tunanin an toye musu haƙƙi irin na zamantakewa ko da yake a ɗaya ɓangare kotuna kan kula da irin waɗannan matsaloli a zamanance. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.